Assalamu alaikum wa rahmatullah na Umar Yusuf Bebeji ciyaman kungiyar matasan 'yan kasuwa masu aƙidar kwankwasiya na jihar Kano. Na zo ne domin wayarwa da al'umma kai wayarwa da 'yan kasuwa wayarwa da 'yan makaranta wayarwa da al'ummar Najeriya baki ɗaya kai akan abin da yake tinkara mu wato zaɓe. a halin da muke ciki a yanzu dan kasuwa ba shi da kwanciyar hankali wannan zaɓe ne na ƙwatarwa da kai 'yanci duba da halin da muke ciki a yau in ka fito daga gidanka ƙalubale me za ka sallami iyali ka fito ba mai a mashin ɗinka ko motarka za ka shiga gidan mai sai ka yi layi guda biyu layi na farko za ka yi shi ne akan macira kuɗin da za ka yi sannan ka kuma ban layin mai abu na biyu ka je kasuwa wanda zai siyayya a gurinka yana fama da ba network a kasuwa sai an yi da gaske transfer za ta shiga wayarka sannan ka ba mutum kaya tafi wai layi rabbil alamin ina ake so mu saka mu duba da da muna mu cikin kwanciyar hankali da nutsuwa kwanciyar hankali lafiya kalau za mu soka daga abba kwatano lagos a cikin lafiya da kwanciyar hankali mu sai da kayan mu a jin daɗi amma yanzu daga so kaya ba kwanciyar hankali wajen siyarwa ba kwanciyar hankali ƙalubale ya yi yawa a harkar kasuwanci komai ya lalace shi yasa nake so mutuna baya kamar yadda na faɗa ba ma samun kanmu a cikin wannan matsalar sai yanzu muka santa ni ina kira ga al'ummar najeriya da jihar kano cewa mu fito mu zaɓi jam'iyyar nnpp mu zaɓi wanda ya san mu. wani apc wani pdp yanzu fi apc ce take mulki yanzu an yi korona aka hana masallar juma'a aka hana mu sallah asham aka hana mu duk wani al'amura wanda za mu yi mu yi shi tsakanin mu da Allah mu ba mu da wannan kwanci hankalin aka ba wa gwamnoni amana daga federal domin su kula da mu su kula da abin da yake damu mu amma ba su yi mana wannan ba suka je suka yi abin da yake damun su shine su tara kuɗi suka zo suka zo suna kallo suna ji suna gani muna shan wahala akan mai wannan abu ne da ya shafi bukatar su tun da na gaya maka daga kan corona daga kan abin da ya shafi suka zo su karfi kuɗin bell out paris club ka taɓa jin da ake musu iwu ake cewa kun yi kaza kun yi kaza sun yi magana sai akan wannan kuɗi sai da suka ga zaɓe ya zo hannun ina yaba wa shugaban ƙasar tarayyar najeriya buhari akan wannan abin bai taɓa fitowa da abin da ni na ji daɗi da shi irin wannan ba duba da gwamnoni hankalinsu ya tashi sun ɗimauce yau gwamna yau ka taba jin gwamna ya je kotu wai akan talaka to muna kira ga yan uwanmu talakawa wanda aka jefa su a cikin hali na rashin kwanciyar hankali kashe-kashe har kashe-kashen nan da ake kidnapping tare mutum ya je so kaya a tare shi ba gwamnan da ya taba yin magana amma yau ga shi wai gwamna yake magana akan wani abu to ina kira ga al'umma 'yan ƙasa na gari mu fito mu zaɓi injiniya dr rabiu musa kwankwaso shi kaɗai ne wanda ya rage wa talaka na ƙasa wanda zai zaɓa domin shi ne kawo mana kwanciyar hankali shi ne yake zuwa mutuna wani gwamna ne yake zuwa yake shiga mana abin da ake taɓa mu a kudu a taɓa mu a taɓa rayuwar mu a taɓa sana'ar mu ba gwamnan da ya taɓa magana amma kwankwaso yayi mun gani mu bambancin mu shi yasa lokacin da zamu fito da namu sai da muka bari suka gama na saboda inda mun bari mun fara sannan suka yi nasu to kwafi za su yi da mu amma a yau kwankwaso ya ce in ya zama shugaban kasa insha Allah zai taimake ku ku ɗalibai yasa nake wa wanda za su yi zana wa da ne ku 2024-25 albushir cewa ku zaɓi injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwas ne maganin matsalar ku ne maganin abin da yake ci muku tuwa kwakwalwa yanzu a baka da wannan kuɗin da zaka biya na wannan makarantar ita kadai ya ishe ka da haka ina kira ga mutane yan uwana karkashin mai kishin al'umma Hajiya Azumi Namadi wacce ta taimaka wannan tafiyar tamu ta baya